'yan youtube sannan ku <sighs> wato yau labari na kawo muku <laughs> labarin ya daɗe ya daɗe sosai gaskiya ya yi wurin shekara yaushen ma na gama makaranta yanzu yake za a ce shekara biyar tun da yanzu mun shiga shekara 2022 so labarin nan ne ko akan lokacin da na samu aiki um, sai aka kore ni daga wurin aikin so labarin zan zan shigar da ku irin me ya fara faruwa ta ya aka yi aka zaɓe ni ma in fara yin aikin sannan me ya sa um, na bar aikin to na farko shi ne dama cin ina university ina son irin me oh, oh ji na kake kawai <laughs> na farko shi ne ina university dama ina son um, irin aiki da gwamnati irin abin da na koya a makaranta shine um, global studies so global studies ina gari a hausance dai kamar um, kusan irin aikin da za a yi na gwamnati ba amma dai ba wai waɗanda suke shiga cikin gwamnati sosai ba su yawanci a embassy haka suke aiki kun gane so irin abin da na koya kenan a makaranta na koyi yare daban-daban gashi nan dai so amma mutane da suke aiki a cikin ko karanta abin da nake karanta suna yawanci aiki a gwamnati in sun gama ko to zai na ce in na gama bari in nemi aiki a gwamnati saboda da ina makaranta na yi um, abin ake kira internship wato gwajin aiki um, ina makaranta so na yi aiki da wani um, um, non-profit kuma sannan na yi da wani um, government entity haka so na gama makaranta sai na ce to bari in samu aikin gwamnatin in gani ko zan samu sai irin na mika cv ina um, zuwa ga wasu um, abokaina dai da muka yi makaranta da su sai suka ce za su kai min so da yawanci aikin gwamnati dama sai ka san wani da yake aiki a ciki tukunna za a iya baka so sai suka mika cv ina sai haka dai ina jin an yi wurin sati biyu haka na ma manta ma na ba su aka kira ni aka ce um, sun ga wannan ina sun ga cv ina kuma suna so suna da position in ina so wani sabon position suka bude a um, bari dai kawai in ce irin gwamnatin garin da nake sauni <laughs> um, so yanda dai zan in dai zan yi magana dai da hausa yanda zan abin nan in shi yanda na fahimta so kamar yanzu kun san gari akwai kamar kansila haka so to kamar garin da nake to haka suke to su ma a to a wurin ne ake neman aiki da kuma mai gari ko i don't know ina jin da ya kaɗan ne sha <laughs> suka bani uh, suka ce in shigo in yi interview kenan shiga nan interview na ɗaya um, sai wadda interview ɗin da ta ne ba zan ma faɗa in ce ko maza ne ko mata amma dai yadda a hausance gaskiya yana da wahala ka yi magana baka ce wacce kowa na ba so kawai dai zan faɗi yadda yake so ita matar da ta yi min interview tana aiki wa wani ne to shi ne ma'aikacin gwamnatin ita kuma um, ma'aikaciyar shi ce to ni ma kenan zan zama ma'aikaciyar shi amma ita ce um, mai gaya min irin ga abin da zaki ga abin da ba zaki ba irin da um, irin da haka to <laughs> sai um, in katse mu shiga Eh, na gama labarin nan in mun dawo <laughs> yanzu muka fito daga mall barin ƙara samu ku labarin to ina jin na tuna inda na tsaya <sighs> so so ya yeah, ina ba ku labari sai um, na yi interview dina na farko da matar da zan yi wa aiki sai interview na biyu sai na yi um, da ita da kuma shi wanda muke wa aiki gabaki daya wato shi um, dan gwamnatin so bayan wannan interview din Um, komai dai ya tafi dai na ji dai kamar dai zan samu dai aikin so da uh, interview din komai dai ya tafi um, yadda ya kamata so ranar ina jin an yi wurin kamar um, ko sati daya bayan nan sai aka yi min waya um, ko ta yanar gizo ma aka aiko min um, message ta email ina ga haka aka aiko min sannan sai muka yi waya aka ce aina na samu aikin waya to dama kafin in samu aikin dama a lokacin dama ya kamata ka faɗi um, abubuwa um, kamar demands ɗin mutum ko abin da yake so shi ma daga wurin aikin ba wai su kaɗai ne su faɗi me suke so ba kai ma za ka iya faɗan abin da kake so ni a lokacin ni salari ban samu wani problem da wannan ba um, ya min da yadda nake so sai maganan da muka yi a kan na ce um, ni musulma ce kuma ina so lokacin idi a shi dama ƙaramar sallah ta kusa na ce lokacin karamar sallah da babbar sallah ina so zan yi aiki oh ba zan yi aiki ba rana ina so in um, je sallar idi in zauna dai da yan uwana kazar da ta ce to shikenan matar ka haka ta yadda wai zan yi wannan nan duka dai su biyun lokacin da muka yi mitin din nan na su biyu shine na yi wayannan maganganun sannan na ce musu ina son gurin sallah saboda ni musulma ce ina so su bani kamar wurin sallah so da inda ofis ina yake ba wani wuri haka sosai sai mutum ya ce ai kuma komai in ina so zan iya amfani da um, shi wurin ofis din nashi um, in ba mutane haka zan iya shiga in sallah in ba a mitin a ciki sai na ce to kenan. Um, irin dai wannan maganganun dai haka ba mu wani signing takarda a kai ba dai amma irin an yadda an yi maganar su duk mun gane da juna akan wa'annan abubuwan kenan sai na fara aiki um, dama je Najeriya sai na dan yi dai hutu haka na ma rage hutun nawa ma yawanci ina dan yin 'yan watanni sai na rage kawai na yi kwana goma haka saboda aikin da zan yi so na yi kwana goma na dawo na fara aiki na fara aiki dama ranar farko sai na ga yadda mata take kallo na irin kawai dai kamar ita ranta bai so an zaɓe ni a um, a wurin aikin um, ita ina ga wani take so a bawa aikin ba a ba su ba sun saboda dama in a wurin aiki in za a zaɓi mutum za a yi interview ɗin mutane da yawa ba mutum ɗaya kawai ba za a yi mutane da yawa sai a ga waye ya fi cancanta a bawa aikin nan to sai na ga kamar ranta kamar bai so ba um, kawai dai ta fara min dai da irin yadda take marmari na irin oh ga wata sabuwar waye waye kawai sai abin ranar farko kawai ta juya min sai ta sani na yi wani abu kuma dama a wurin aiki ya kamata akwai lokacin da za ka yi training ka koya wa mutum ga abin da muke nema a ofis ɗin ga abin da za ki ringa yi ko ba haka ba dama za a rubuta dai a takarda amma still akwai dole sai an yi wannan koyarwa to matan nan ba abin da ta koya min da muka fara sai ko ta ce min wai ita ta ɗauka a nan nake wai amman a nan nake ta hauka sai kuma ta ce min wai ai dama ta zaɓe ni akan waɗanda ma suka fi ni um, maybe makaranta ko experience haka wai amma ta bani saboda wai zan iya koyan abubuwa sai in girma da su su ba zan irin yi saurin in bar aikin ba saboda nima in akwai abin da zan koya so ni abin nan guda biyu sai na ga kamar tana contradicting din kanta irin to kin faɗi wannan kuma kin faɗi wannan wanne ne daga ciki so kawai dai na mata shiru ina binta da respect saboda yes matar da tijuwa ce maybe like zare ta yi sa'ar um, my own mom gani so dole in bata respect ko ba haka ba ko da shekara biyu ta girme ni ai dole in bata wannan respect din ni like a gidan ba a koya min rashin kunya ba so of course zan bi ta a hankali in mata respect um, amma kuma in naga abu um, ya zama kamar immoral um, ba values ina bane of course zan yi magana but in a very respectful way um, aka zo abubuwa dai da yawa dai ta fara yi irin da ina ganin haka haka so ta zo ta yi ok akwai lokacin da aka aiko wa da shi mai aiki a gwamnatin aka aiko mishi kamar tiket din zuwa wani taro haka to dama a gwamnati dama ana ba mutane kyautan abubuwa ko amma a nan sai yi a hankali ba ka daukan cin hanci gane kuma dan an zaɓe ka makami bai kamata ka ringa tambaya saboda kana da wannan wannan din zai zama kamar like kamar dai cin hancin or like yeah so shine sai um, aka aiko mishi daga kati biyu na zuwa taron wai sai ta ce in kira in ce a ƙaro guda uku yana da yara wai su ma za a ba su kyautan ni abin nan sai na gaya min haka haka ni ban yadda da tambayar irin wannan abu ba don kuna aiki a cikin gwamnati bai kamata ba kuma ni za ki sa in yi wannan abin ke mai sa ba za ki kira su ba sai na ce binta to sai na dai kira su na ce suna da ɗin sai mata sai ta ce akwai in za ta siya in za a siya so da wannan guda biyun da aka ba da kyauta mene an baka kyauta abu kuma sannan sai ka kara tambaya ka ce a kara maka wani abin like kawai dai abin da very very trashy. <laughs> so, um, okay, so akwai wannan. Um, sai ce mata abin da matar ta faɗa min so ita ta so irin in yi nima twisting din magana in ci a bada kyauta irin but ni that's not my values kuma i'm sure shi ma din me me position din ban sani ba ko shi ne ya ce mata ta yi abin zai yi yiwuwa shi ya faɗa but ni gara keki ni karki sani a cikin irin abin da zai like that is messing with my values you know so sai ko menene aka zo aka yi wannan um, ta sani rubuta wani lata sai ta ringa bawa wani da yake aiki a lokacin da ya za a ce a ƙasan nawa position ɗin yake aiki sai ta ringa ce mai wai ya duba ya gani ko ya yi aikin da ni nake yi ko ba ba maimakon ita ta yi training ina sai ta ringa duba da kanta wai sai ta sa shi ya duba sai kuma ya aiko mata so wannan a cikin dai sati na farko ne ta ringa min wannan irin abin sai a zo a yi mitin um, a ƙi sa ni a ciki ok barin dawo lokacin dama na gaya muku ina so a bani um, time off saboda idi sannan na ce ina so a bani gurin sallah so ranar idi um, sai na ce mata ok yau um, idi dama like mun yadda kin ce in tafi gida ko in dai zo dai kawai maybe like half day wane wane wai sai ta ce min wai in tafi a cikin lunch break dina awa daya kenan amma allah ya yi ma wurin da ake yin um, taron idin ba nisa da wani aiki so na je ba komai na je na yi lunch break ina a lokacin na dawo ban ce mata komai ba duk da ma mun yi wannan yaddan da za ta banni in je din to na ɗaya kenan ko na biyu wurin oke wurin sallah ba so mukullin ofis din dama ya kamata ni ake bawa in ga ajiyewa sai ta je ta ba wata mata daban wai sau da bata yadda da ni ni in dinga rike wannan mukullin ba kuma bayan an ce a cikin ofis din zan yi sallah so imagine in dai zan je in dai zan je aiki dole za a ce a zahar da la'asar a lokacin time din aiki ne ko ba ba sai to yanzu kuma kin zo kin ba wata daban mukulli saboda baki yadda da ni ba sai ni kuma abin ma sai in ringa jin nauyin irin ma tambaya sai in ce to tana gani na kamar zan mata sata ne ko zan yi wa shi mai gurin sata bai sai na yi shiru da magana dai in dai samu wani gurin daban dama akwai wasu dai daban da suka ce zan iya amfani da nasu gurin in yi sallah sosai in ringa amfani da nasu instead of wannan gurin so haka dai ta zo dai su shiga mitin ta ƙi ta ƙi sani in shiga da ita um, wai ni sai dai in ringa ɗaukan waya ba ta yadda in ringa shiga meeting din ba kuma ni like a position ina irin meetings ina ya kamata ina shiga ko dan daukan notes sai in yi kamar printing in ba su ko ba gaba like uh, summary haka so kawai dai irin duk aikin ma da aka ce zan ringa yi ba ta sani in yi wannan sai ta sani in yi wasu abubuwan da so da ba ta so ta koyar da ni basically uh, akwai wani saying like um, you were set up to fail. So that's basically how it was. Like day one damakoi bata so in daɗi a wurin. So aka dai zo like ina di tapin hankali haka dai muka zo na ji dai ba na jin daɗin wurin aikin kwata-kwata like ni hana na fara ma cewa gaskiya wallahi duk da mari ana biya na waye waye ina jin zambar aikin nan so da mene zaka je aiki jikinka gaban ka yana faduwa like it's just you know my mental health is more important than wani irin aiki so aka zo dai sai kawai wata ran sai ta kira ni maybe irin na yi wata uku ina aiki a gurin a ba abin da take sa ni sai filing din cabinet wai wai duk takardun nan in zauna in filin din su kuma na yi sosai har na bata suggestion din na ce um, a yi digitizing 2000 saboda like na taɓa yin irin wannan um, da ina da ina university sai na ce mata kawai a yi digitizing sai a yi um, a keywords yadda za a gani so da why am I yin wani paper like filing <laughs> like you know abin is very outdated sai ta ce min wai ai no like kawai just no sai na ce mata to shikenan ya muka iya you ci gaba da paper filing din you know like the thing with paper filing is anything can happen uh, documents za iya zama damage ko ba gaba so you go by dai da abin take sign sai ranar dai da ta yi deciding that ban um, kore ni daga wurin aikin wai kawai ta kiran ni ta ce ai kaza kaza wai i'm not a fit for the job na cewa to sai da aka yi wata uku kika gane wannan a ina ga a sati ɗaya ma kawai dama kin ce min in tafi so um, abin da ya sa ta gaba ta iya juye ni yanda abubuwan da take so ta yi um, that uh, maybe ni morals ina are not on that um, ta ga wannan ɗin bai zo daidai ba um, so ta dai dai daga wurin aikin kawai dai um, shi kan wanda yake above us din shi bai min magana ba which a lokacin ma irin ina ta ca gaskiya an yi sakare <laughs> like why can't he shi me yasa ba zai zo ya gaya min da bakin shi ya ce um, ba ma aiki a wurin nan ba sha yeah, they batch on ng partner and it's fine. Like that's how, you know, arrangement and seeking. So um wouldn't like I'm like, okay, whatever. Honestly, abu Managa was like a blessing in disguise. Of course, abu was very hurtful. So that it was like um Aikinana Perkubayan Nabar University. Um so but bayan nan kawai na bari in nemi irin abin da nake so ma in yi in koma makaranta so sai na fara yin irin photography da videography dama ina son irin youtube abubuwa so kuma dama i've always liked photography sai kawai na koma makaranta ina yin wannan an yi dai kusan wata takwas da barin aikin sai wata da take aiki a cikin ofisin amma a wani department din daban ta kira ni ta ce tana so ita in mata aiki so da ko lokacin da nake aiki a wurin um, tana irin ganin yadda nake aiki tana lura dai da ni haka um, so sai ta ce in dawo tana so ta ɗauki ni in mata na ce wannan ɗaya <laughs> mata ba sai ta ce ai ban san me ya faru ba ai wannan matar an kore ta saboda tana yin irin dai abubuwan da dai bai kamata ba ka yi a aikin gwamnati ban dai san exact details ɗin da abubuwan dai da take ba amma dai you know ya ci a ce an kulle ta <laughs> so um, sai na ce to kenan tun da ɗaya ba ta nan zan iya dawowa um, kuma ita in mata aiki so da ni ban taɓa samun any issues da ita ba haka na zo na dawo shi wannan din ma wanda yake um, shi mai like government position din ya ce ma ai um, wannan din is my home in dawo waye waye like Coy about any issues about and hard feelings why why why um but yeah so haka dai aka kore ni kuma na dawo ita kuma ba ta nan saboda she was being messy and doing illegal stuff <laughs> sha end of story in kuna da wasu tambayoyi kuma um, that's the end of labarin da nake baku akan yadda na fara aiki aka zo kuma aka koyar daga wurin aikin kuma sannan na zo na dawo gurin so da dama haters gonna hate and you know in mutum mutum zai zauna a gaskiyan shi like koma bai yi magana ba one day like akwai karma so exactly what that lady got okay thanks for coming to my talk. Sorry for the sunglasses on and off. The sun is in my eyes.